Dr. Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta ce wannan yunkuri an yi shi ne da nufin karfafawa mutane gwiwa musamman ma mata domin a kwadoshe ta dinga zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu. Mai ɗakin gwamnan jihar wacce ta jaddada buƙatar da ake ta tsafta jiki da ta muhalli ta shawarci mata da kwadoshe su zauna lafiya da mazajensu tare da tabbatar da tarbiyyar 'ya'yansu domin su zama manyan gobe. Dr. Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta ci gaba da cewa kokarinta na zamanantar da harkokin ungozomomi a jihar nan gwamnatin jihar Kano zuwa yanzu ta horar da fiye da ungozomomi guda dubu daya kan hanyoyin dabarun zamani na ayyukan su kana kuma ta shawarci mata da su amfani da wannan dama da gwamnati mai ci ta ba su ina roƙon mata kada mu gajiya kada mu gajiya mu ci gaba da aikin da ubangiji ya dora mana domin wannan babban al'amari ne daga ubangiji Allah ne ya amince mana mu abokan zama ne ga maza amma kuma nauyin da Allah ya dora mana don kun duba za ku ga kusan ga mai yafi na maza domin mu muke lura da maza ta wajen wasu bangarori sannan kuma an haihu gidan ma mu muke lura da duk yara da sauran al'amura ana ta bangaren mai ɗakin tsohon gwamnan jihar kano hajiya zainab ibrahim shekaru ta shawarci waɗanda suka amfana daga shirin musamman ma mata da su yi cikakken amfani da wannan dama da aka ba su kana kuma su kiyaye da shawarwarin da likitoci suka ba su domin su yi rayuwa cikin ƙoshin lafiya. to yan uwana mata abin da zan ba ku shawara shi ne ita lafiya kun san muhimmancinta rigakafi kuma an ce ya fi magani tsaftar muhalli da tsaftar gida da tsaftar ciki da duk wani tsafta na abinci yana da muhimmanci ina fata za ku kiyaye kuma wannan foundation da take taimakawa a gaskiya fi sabili lahi ta taimaka kwarai da gaske saboda musamman wannan cikin da blood pressure wato hawan jini da diabetes ciwon suga san za ku ga mutane suna tafa da amma ba su sani ba. Wanda nasa jawabin fitaccen ɗan siyasar nan a jihar nan wanda kuma ya kasance shugaban kwamitin dattawa na jam'iyyar APC na yankin karamar hukumar Gezawa Alhaji Murtala Alasan Zainawa. Ya ba hangen nesa na gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa kirkirar wannan shiri gana kuma ya gode wa gwamna da gidauniyar Ganduje Foundation bisa gina masallacin Juma'a da titi da kuma asibiti a yankin. daga cikin waɗanda suka gabatar jawabi a yin taron sun hada da kwamishinan al'amuran mata ta jiha hajiya yarda da mai kana abdullahi bici da takwaranta na ma'aikatar lafiya dr kabiru ibrahim getso da shugaban karamar hukumar gezawa alhaji ibrahim isa jogana da mataimakiyar kwamanda janar ta hukumar hizba ta jiha bangaren mata malama zara'u muhammad umar nura ahmad dakata dauke da rahoton